والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد ونجد cewa مالم ga tambaya ta game da sallah malam تهيا farilla ne ko sunna na ga muni bayani ko tahiyya sunna ce wani kuma nan yace yana neman yan uwa su tashi da addu'a da shi da ɗan uwansa suna fama da ciwon ciki shekara da shekaru suna neman yan uwa su taya su da addu'a Allah ya yi musu Allah ya yi musu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya na'am alaikum assalam Thank you. wajen takbiratul ihram hada su ake yi ba ware su ake ba takbiratul ihram hada yatsu ake yi amma wajen ruku'u akan ya zama su an baza su sujada ba ware su ake ba hada su ake yi na Allah ta'ala wa alaikum uku amma gwargwadon lokacin da neman ya baka wasu limaman sai a hankali musamman a tarawi. gaskiya alam ba da ana dai yin ta ne kar Allah karba ba musamman lokacin tarawi din nan kamar wani nauyi ne aka ɗora muku kuna son ku rabu da shi rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi na'am na'am alaikum salam da kai bayani game da zai karatu

daga cibiyansa zuwa gwiwansa wannan wajibi ne ya fi shi in ya bayyana wani abu na bangare daga cikinsa da gangan ya bayyana tsiraicinsa da gangan sallarsa mata yi ba ya sake saboda bayyana tsiraiki a cikin sallah yana bata sallah in har mutum yana da abun da zai suturta al'auransa da shi abin da ke faruwa ga matasanmu yanzu kaga mutum ya je ya makala wani wando kamar shi shine ƙarshen wando da ya samu a kasuwa ya je ya ya samu wata ƴar riga ya ɗora ta a sama yana jan rigar tana jansa yana jan rigar tana jansa wani ma lalan in yana sallah gaban kamar ka iya sallah ba saboda munin tsiraicinsa tsiraici babu ado a ciki wato asalin tsiraici muni ne shi ya a ake sutunta shi babu kuma wayewa a cikin tsiraici ba wayewa wayewa wato bayyana tsiraici ba wayewa ba ne inda bayyana tsiraici wayewa ne to da akuya ta fi kowa wayewa akuya ta fi kowa wayewa to bayyana tsiraici ba ba wayewa ba ne wannan yaɗe daga cikin wato ci baya da muka samu a zamanin yanzu ba ci gaba ne yaro karami a gida ɗan shekara biyu uku in wandonsa yana faduwa zai zo gida ya ci a gyara masa wandonsa yau ka ga ƙato mutum shekara ashirin da biyar wandonsa yana faduwa sai ka ce masa wani da Allah ka gyara wandonka zai ce oh, ok wai yana wai kai ne baka san me ake yi ba ya outdated